kamar yadda a fassara mu na yau shine mafarkin mutumin da ya yi mafarkin doki idan mutum ya yi mafarkin doki shi mafarkin doki musamman dokin gidan fari ne nuni ne zuwa ga alkhairi da zai samu shi wannan bawan Allah Idocin guda ɗaya ne ko guda biyu misali to wannan ko ya fi haka ma misali to ana sanar da shi wannan bawa cewa wannan doki da ya gani akwai wasu bukatunsa da ya dace yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ko yake ta fama a kansu yana bukatar su biya to tabbatuwar biyan buƙatunsa ne ake nuna masa ta hanyar wannan ganin farin doki ne ma'ana kallon doki a mafarki alkhairi ne in dai har misali dokin ba ɗinka yake zai taka ka ko zai ji maka ciwo ko wani abu ba kaga doki a tsaye kawai ko kaga doki a kana kansa to sa idan mutum ya yi mafarki irin wannan mafarki ne wanda yake kunshe da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai cire shi daga wani yanayi da shi wannan bawa yake ciki na wahala da kunci da damuwa Allah subhanahu wata'ala zai dawo da shi zuwa ga wani hali na jin daɗi da yalwa da samun gode a cikin rayuwarsa in kuma misali mace ce mai ciki ta mafarkin doki ita kuma ana nuna mata cikin yadda Allah za ta haifi wani ɗa wadda wannan ɗan zai zama mutum ne mai kima mai daraja a cikin al'umma wannan a takaice kenan mafarkin doki idan an yi shi ba sharri ba ne alkhairi wanda shi ne wallahu a'lam باسم ربك الذي خلق